Taron majalisar ministoci na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Nijar ne ya ba da sanarwar naɗa Ahmadu Halidu wanda janar ne na jami'an tsaron jandarma domin ya ja akalar hukumar Duwan ko kwastam ta ƙasa baki ɗaya. Monsieur Ahmadu Halidu, commissaire général de division, est nommé directeur général des douanes au ministère des Finances. sai dai da alama naɗin na commissaire général de division Ahmadu Halidu bai samu karɓuwa daga jami'an kwastam ba dalili kenan da kungiyar su ta sanar ta kira taron gangami don bayyana wa duniya matsayinta a kai kakakin kungiyar ta jami'an duwan alasan urabduna ya yi min karin bayani aikin gidan duwan wanda bai da shekara goma a cikin gala na inspector principal na duwan bai da inci ma duwan wannan luwa ne faɗe shi ba mu bane muka karkaro shi ba wannan assembly ne ta yi shi abinda kundin ƙasa bai hodi ba ai wani bai kamata ya amince ba da shi ba ma ta gidan duwan ba al'umma ma ta Nijar ne ma bai kamata ba ta kai ga wannan lashu yi wannan aikin na ko yaya ne abin yake mine ne ya faru ya akai conseil de ministre Nijar aka naɗa sabon dijin duwan wani wanda ba duwani ba ne aka ce mana mun ji labari gendarme ne kuma wannan shi ya kai yau wannan kuka na ma'aikatan gidan duwa. Wataƙila kin yarda ke tsakanin ku da gwamnati shi yasa ta wani wanda ba duwani ba. wannan da ne ai shi kiyarra ba a yin ta bisa kan institution gaba daya ba a kin da kowa da kowa cikin institution daya gidan duwande ba a rasa cikin iri guda dai wanda za a ɗan kokari ya tunanin ku a nan kusa kusa babu wani laifin da kuka yi babu abin da ba a faɗi bisa kan duwani amma ai ba hoto ba hodi gaske shi ai dai shan nan ma da aka huda shi ai da aka shi ba gidan kaso kan shi ba minista aka shi kenan bai laifi ba ko ai wani aka ce bai yi aikin kwarai ba ba na ɗashi minista shugaban ƙasa yanzu shi da yake shi baban kowa ne ya diba wannan haraka ya gyara. Tun a washe garin kama aikinsa, sabon ministan kudin Nijar Masa'udu Hasimi a ganawarsa ta farko da makarraban hukumar ta Duwan ya gargaɗe su da su dage a kan aikin tattara kudaden awon kaya ta yadda gwamnatin Nijar za ta samu makudan kudaden shiga domin a cewarsa abubuwan da kwastam ɗin ke shigarwa a aljihun gwamnati a yanzu ba su kai mizanin kudaden da ya kamata su shigar a zahiri ba. sannan ya yi kashedi ga waɗanda za su yi yunkurin bijirewa wannan umarni nasa cewa su kuka da kansu jaridun ƙasar Nijar sun ruwaito cewa matakin naɗa wani jami'in da ba na duwan ba domin shugabantar wannan hukuma ba zai rasa nasaba ba da salwantar wasu kwantina sama da ɗari hudu da aka kama a hannun 'yan fasa-ƙwauri. waɗanda aka yi wantaran su ta wata hanya mai cike da hazo lamarin da ya sa hukumar 'yan sandan farin kaya sauraron jami'ai da dama sile mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.